to can dai na samu har na je bakin ciyawa sai da na tashi wajen shiga ciyawan shine ɗaya daga cikinsu ya ji kamar motsi ya ɗauki toci ya haska ya haska ya haska allah bai sa ya kawo tocin ga inda nake ba ya haska ya haska na ga ya mai da toci to daga nan ne a hankali hankali hankali dai cikin ciyawan nan ina ta matsawa ina ta matsawa har na ga na yi nesa da su dai nan sai na so mu ina nan ina gudu ina gudu ina gudu ina gudu cikin dare dai ban san ma ina na yi ba gabar ne yamma ne kudu ne arewa ne dai ni ina ta gudu an na zo na tarar da hanya da kamar hanyar mashin kamar manan suka taho da sai na kama bin hanyar abu can da na zo na waiga sai na ga kamar fitilan mashin dan haske daga nesa can yana zuwa sai na saki hanyar na juya na kara fada daji ina gudu daji sai na zo na tarar da wani dan gidajen bukka ne kamar dan kauye ne amma gidan ba su wuce bai ko shi ba ne shawaran in tsaya nan wani abu ce min kai kar in tsaya ya zama su wajen nan sai na ci gaba da gudu na yanke wajen ina gudu ina gudu can sai na fara jin kamar kukan zakara na dan aji hankali sai na fara bin inda wajen nake jin kukan zakara ina nan ina guduwa wajen sai na ji ma'ai kamar kiran sallah daga wajen sai na aji hankali na ji kiran sallah na ce to gari ne kiran farko kenan na gudu na zo garin sai na tsaya daga bayan gari haka don ina shakkun ma ban san ina ne na je ba in shiga garin ne ko yaya ne ina ta shawarwari ne sai daga bayan gidan da na tsaya dan rumfa ne haka da akuyoyi dore sai kara sama a karkashin rumfan na tsaya wajen gefen akuyoyin to daga nan sai na ga wani mutum ya fito da tocila ya fito ya yi kama ruwa to da ya kama ruwa zai koma sai na sauri na je na same shi na mishi sallama shi ma ya firgita lafiya malam na ce mai ina lafiya cikin saboda duk sun tube mana riga daga ni sai dan singileti kuma guduwan da na ta yi ga buji kura duka in ka gani ma za ka gana ya buji-buji cikin kura to daga nan ya ce lafiya na ce ina lafiya cikin yanayi da ka gani kaji kaji kaji ga abun da ya faru da ni ya ce to saboda shi ma yadda na ga kamar ya tsorata sai ce in zo mu je tun yanzu an fara kiran sallah za a fito masallaci in zo ya kai ni wajen masallaci ya kai ni wajen masallaci muka je bakin masallaci sai muka tarar da akwai ladani da wasu mutane biyu ma suna cikin masallaci aka yi musu sallama suka fito na kirga musu abin da yake tafiya da ni ɗayan ya ce to yana tahowa ya je gida ya mu ruwan zafi a flas da flas in ma gaba ɗaya zo da ruwan a kofi aka bar ruwan zafi aka ce in sha saboda sanyin ya riga ya shiga mun ciki don lokacin na fara jin sanyi na dan sha ruwan zafin aka ebi ruwa a rijiya aka juye a bokiti aka ɗauko ruwan zafin aka sarka aka ce wanke jiki na na wanke jiki har jama'a suka taru wani ya kawo riga da hulan sanyi wani ya kawo min slippers dai haka suka taimaka min da kaya aka idar da sallah suka ce min to yanzu yadda wajajen nan yake inda na fita ma yanzu ina zan samu abin hawa in bari gari ya gama wayewa haka dai na zanna gari ya gama wayewa allah ya sa aka ɗauki. mashina guda biyu suka ɗauke ni a mashin har wannan kauye na wajen nan wajen airport akwai wani hanya wajen airport saboda ban san wajajen ba dan ta nan hanyar na zo na fito mu da aka ɗauke mu ta zaria na zo na fito ta nan wajen hanyar bayan airport hmm. daga tsohon hanyar nan akwai wata hanya da yake fitowa sabon hanya ko wata bus stop hakan nan wajen inda hanyar airport to nan aka zo aka sani a mota mai motar ma ya taimaka ya kawo ne har kawo a can in ma wani ya ɗauki naira da ya bani saboda sun karɓi da kuɗin jikinmu da wayoyinmu da komai babu wani abun da ya rage jikin mutum sai su masu mai da suka bada shi ma a wajen gudu ban ma san inda na zubar da su ba don ba ta su nake ba kawo na hau mashin da ka raso gida washe gari